Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Alkibla. Wanda marubuciya Safiya Abdullahi Musa ta rubuta muku shi, wanda aka fi sani wacce aka fi sani da hukuma, wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Na ƙoshi. Ta amsa mata ciki-ciki ungwanan ta faɗa tana watsa mata da kuwa. Sauko ki ci tun ban ci mutuncinki ba. ma saukowa ta daidai sanda ƙarar buɗe get ɗin gidan ta riske su. Ba jimawa sai ga biyu cikin yaran gidan suna shigowa da kayayyakin amfani na gida suna jibgewa. Suna kammalawa muryar Salama ta cika falon hakan ya sanya Zara janye yatsunta daga abincin da take ci ɗin Saboda ji take yi kamar zai mata kallon makwaɗaiciya. saboda zuwa gayyar soɗin da Hajiya ta jawo mata. Bugu da ƙari ta tilasta mata cin abincin gidansa, wanda ita san bata so hakan ba. Sai dai yadda suka gaisa a tsaitsaye ma ya nuna akan uzuri yake don ko nuna ya ganta cikin falon bata ga alamunsa ba. Akan fuskarsa, ya tambaye su zai koma sai wajen dare zai sake shigowa. Yanzu ma ya tsai da wasu abubuwa ne ya zo ya ga isowarsu lafiya. Idan da abin da suke bukata su yi magana. A da suka yi masa da fatan alkhairi ya miƙe yana musu sallama. Cikin kuzari da hanzari irin da namiji soja, taku biyu ya juya ya fice daga falon. Zara ita ta gyara komai da suka ɓata. Sa'abba babba suka buƙaci fita gari wajen wasu daga cikin mutanen su da suke harka da su. Sai ga driver ya taso da hanzari. Motar da aka kawo su cikin gidan ya buɗe musu ya ce su shiga. Oga ya ce duk inda za su ya kai su. Hakan ya musu daɗi da kuma sauƙi. Cikin gida su ma suke abinsu, Zara ce kawai ta shiga ɗaki ta kwanta, saboda gajiyar da take ji a jikinta. Bata farka ba sai ana gabta sallar magriba. Ko da ta leƙa falo duka suna can sun ɗaura alwalar sallah. Da alamu su abba ma sun dawo. Ga mamakinta sai ta gaya musti idanu ta fito, kai, yaushe ka zo? Sanda kika yi nisa a duniyar bacci, yarinya ta ji a ɗaɗɗen gida. Ya amsa yana dariya gami da sauki hannun rigarsa da ke tattare. shi ma da alama alwala ya ɗaura da idanu ta maso wani nuni da mama da ke wajen dariyarsa ya gimtse ya ɗan matso inda take yaushe aka fara kunyar mamo haka anya kuwa ba a fara yi da ɗanta ba tabbas da za ta iya duka da za ta kai masa to amma saboda ba halin ba halin hakan sai ta bi shi da rara shi kuma ya fice yana dariya yayin da ta koma ciki ita ma ta soma haramar sallah Sai bayan sallar isha'i sannan ta shiga ta yi wanka, ta dawo ta jawo jakar kayanta ta buɗa. Da ɗaya da ɗaya take buɗe kayan da Ilham ta haɗa mata gaba ɗaya haushin duniya ya cika ta. Tabbas da Ilham na kusa sai ta mamaki ta. Gaba ɗaya riga da siket ɗinta wanda ba ta saka su, sai ta ɗora after dress a kai. Sai ta ɗora after dress a kai sannan babu bra ko fan a ciki, sai ƙwaya ɗaya. Gefe ɗaya ta je ta ɗebo mata kayan bacci cikin waɗanda ta fara tarawa a baya. sanda take saka ran aurenta tare da 'yan uwanta. Lallai yarinyar nan ta raina na Allah sai ta raina kanta. Bari mu je gida. Ta faɗa tana cire ɗaya daga cikin kayan baccin. Doguwar riga ce wadda kaɗan ya rage ta isa idan sawunta. Ita kaɗai ce mai dama-dama sai ta ɗauki aron hijabi ɗaya cikin hijaban hajja. Ta zumbula bayan ta shafe jikinta da turarurruka kamar yadda ta saba. Duk sanda za ta yi shirin bacci, Falo ta dawo ta iske su suna hira, mama da umma su suka fara tashi dama tuni abba babba suna waje. Da suka shigo kuma sai suka masa sallama, don abba babba ya ce ya kama musu masauki a can za su kwana. Ya rage a falon daga je sai Zara sai sai Musti sai a sanan Zaran ta samu sukunin zubo abinci ta zauna tana ci suna kwasar dariya. Saboda wata drama da ake haskawa, Hajje ta dage sai ta fahimta abinda ake yi, Musti yana fassara mata yana haɗawa da yi mata tsiya, suna kwasar dariya sa har ta gama. Ta bai da farantin ta dawo suka ci gaba da hirar su Ƙarfe goma na dare aka sake buɗe gate ɗin mota ta shigo. Zara da ke zaune daura da hajja sai ta ji ta sha jinin jikinta dukkaninsu sun ci shigowar motar saboda haka babu damar ta ce za ta waske ta tashi. Tilas ta ci gaba da zama a wajen har zuwa sanda muryar shi ta fara ratso falon. Yana amsa waya kafin isowar gangar jikin shi. Hannunsa ɗaya da da waya ɗaya kuma bakar leda ce ɗauke da tambarin wani wajen sai da abinciccika. Musti ne ya miƙe ya amshi leda yana masa sani da zuwa. Da hannu ya amsa masa yana ƙarasowa ya samu waje ya zauna. Yana yin salama da wanda suke wayar ya kashe. Ya maida ta aljihun gefen wandonsa yana duban hajiya. Bayan ya ɗan sauke ajiyar zuciya da alamu a gajiye yake sosai. sane da gida. Ya na ji gidan shiru, duk sun kwanta saura mu. Babanka kuma ya ƙi kwana, ya kama musu masauki sun tafi can. Goshin sai ya dafe ya Allah. Da ya faɗa hakan yake so ai da ya faɗa hakan yake so ai da ne waya an ba su ɗaki. Wallahi sun jima ai da tafiya. Ina wuni ta furta idanunta na kallon ƙasa. Dan ta fuskanci aje ta sanya musu idanu sosai. Sai ya waiwaya kaɗan ya dubi inda take ya ɗauke kai. Kana ya amsa tare da cewa Mustapha ya ba wa Hajja ledar, wanda ke ido biyu sun yi amfani da shi. Wanda suke ido biyu sun yi amfani da shi karɓa ta tana masa godiya sai ya miƙe yana wucewa zuwa ciki. Ina jin sai da asuba za mu haɗu an very tired Hajja. Mustapha idan ka tashi da asuba ka neme ni yan zan fita da wuri-wuri, Akwai kuma aikin da zan baka to yaya? Ya amsa masa Bai rufe minti goma da shiga ba je tudu ba Zara tana haɗe rai ke ina wuro haɗa abinci ki kai masa kamar za ta musa sai ta fasa. Ta miƙe tana jin kamar ta kamar ta ɓace a jiyan ta daina ganin ta. Ta isa bakin danin ɗin ta haɗa komai saman wani ƙawataccen babban tire ta durfafa ɗakin. A hankali kamar wadda ta shigo sata ta tura ƙofar ɗakin. Tana saka kafar da cikin ɗakin ta lime cikin wani lautsatsen kafet da ya rine da sanyi, baya ga ƙamshi na musamman da ya ziyarci ƙofofin hancinta. Za ta iya cewa ɗakinsa na za ta iya cewa ɗakinsa na can gida kango ne akan wannan duk da bata da nutsuwa da za ta iya tsaiwa ƙarewa ɗakin kallo amma a kallo ɗaya kawai idanunta sun kaiwa ta saƙo da dama game da kyau da tsaruwar ɗakin. Ƙarar ruwan da take ji daga wata ƙofa da ke hannun hagu na ɗakin ya tabbatar mata yana ban ɗaki. Kamar an mata rama haka ta ji, na haka da ɗan sassarfa ta isa ga wani dunkulallen taccen tebur ta ɗora flat ɗin ta koma da baya tana ficewa daga ɗakin da sauri sanda ta koma tana ankare da irin kallon da Hajjan ta bita da shi amma bata ce da ita komai ba ita ma sai ta share kamar bata gani ba Hajjan bata jima ba ta tashi ta bar su ita da Musti suka ci gaba da hirar su, ba a jima ba ita ma ta ji bacci ya soma ɗaure mata idanu sai ta miƙe tana masa sallama shi ma kayan kallon ya nufa yana kashewa gami da cewa Ni ma kwanciyar zan yi saboda gobe na tashi fresh. Kin san gobe nan fa babu sauki za mu haɗu da manyan mutane. Allah ya sa ne babban kamu ni ma. A rararsa ta yi, aya nan kuka fi kauri. Kin ga laifina? Sai ta saki dariya tana yin gaba. Sau tari sai ta dinga ganin Mustapha kamar ba cikin su ɗaya da haidar ba, saboda tsananin saukin kansa. Da Salama ta Da Salama ta tura kofar sai ta ga duhu. Ƙwayayen ɗakin a kashe, labule ta so mai Lalibai ta so mai don kunna kwanta ta ji murya tana faɗin waye a nan, Hajjani ce fa. Ta faɗa daidai sanda ta yi nasarar ganin makunnin ta kunna, haske ya gauraye ɗakin mai kika zo yi kuma. Salon ki hana jama'a bacci ku da bakwa gajiya da surutu. Sai ta miƙe ta zauna sosai tana kallon Zara. Mamaki magana jan ta bata da haka ta ce ni ma kwanciyar zan yi, ai bacci nake ji sosai wallahi. A ina za ki kwanta ɗin? Ba dai a nan ɗakin ba. Sororote tana duban Hajja murya ƙasa-ƙasa saboda kar su tashi sauran ta ce, To a ina Hajja, akwai wani ɗakin ne bayan wannan? Eh, ɗakin mijinki me yake? Ko ce miki na yi na ɗauko ki ne ki zo ki kwanta gotai-gotai a gabana, ko kuma ki ji daɗin jirgi ki koma. Idanu ta zaro wato Hajja da manufarta kenan a ranta, ta sa aka ɗauko ta takanas daga makaranta. Kwanan ɗakin haidar daidai yake da kwana kusa da makabarta. Ta ina ma za ta ce wata je su kwana ɗaki ɗaya. sai ta kare da murya kamar za ta saki kuka ba hajji ba dan Allah abu za ki fita ki tafi ba dogon bayani kike so kenan to ni bari na baki nawa makwancin na je mu kwanta tare da shi ta faɗa tana ƙoƙarin miƙewa duk da ciwon ƙafar da take fama da shi abin sai ya girm abin sai ya girmama kan zara da mugun sauri ta juya ta fice daga ɗakin dan ta san in dai hajjin ta miƙe to ta ja mata jagwal dan sai an sha daga kafin a sha kanta Tsayawa ta yi a tsakanin ɗakunan da falo tana kalle-kalle tare da tunanin me ya kamata ta yi. Tabbas ko miyaje za ta yi mata sai dai ta yi mata amma ba za ta taɓa yarda ta shiga ɗakinsa da sunan kwana ba. Sai ka ce wadda ake neman kai da ita ko kuma ita ce mijin shi ne matar san ba zai yiwu ba. Sai ta sabi cewa ta isa wajen tibin da ɗazun musti ya kashe ta kunna. Ta koma kan kujera ta zauna tana rungume da fulo gami da sauya tasha. Kusan akalla awa ɗaya ta kwashe a zaune gidan ya ɗauki shiru sai tsoro ya fara cika ta don haka ta kashe timin, ta miƙe a hankali ta nufi ɗakin nasu. Saɗaf saɗaf ta tura ƙofar ɗakin yana nan da duhunsa da alama kashe kwan hajjar ta sake yi bayan fitar da sai ta kunna fitilar da ta haska a hankali ta isa bayan hajjar ta yi kwance ta nesa kaɗan da ita. Ta tofa addu'o'in baccin da ta rufe idanunta tana addu'a kada Allah ya farkar da hajjar. Washe gari tana kallon yadda hajjar ke mata take maka mata sai ta matse ta kuma ɗauke kai kamar bata san abin da ke faruwa ba. Ta san idan ta yi fushinta ta gaji dole ta sako. Shirye-shiryen tafiya wajen gabatar da taron masu sai ya janye hankalinta. Zaran ta sake samun sukuni. Fitowarta daga wanka suka ji ana kaɗa ƙararrawar ƙofar falon. Kai wannan abin sam babu hikima a ciki. Wai wannan a bar ke gaya maka kayi baƙo, ke zara uje ki duba ki ga waye. hijabinta ta zura saman zanin jikinta ta fita falon. Samuel yaron gidan ne tsaye bakin kofar gefensa wata matashiya ce wadda akalla za su yi sa'anni da zaran. Sai dai za ta iya baiwa zaran shekara uku, ta tazarar shekaru uku kenan a tsakaninsu. Fara ce sol nan a kallo ɗaya za ka fahimci 'yar gayu ce, asalin gayu kuwa. Ganin farko za ka faɗi halinta na yawan fara'a, don ko a yanzu ma fuskarta a washe take da fara'ar. Haƙorin makan da ke bakinta ya bayyana bayyana, ta yi ado sosai da wani irin las takalmi da jaka masu aji gami da mayafin da ya dace da shigarta. Hannu da wuyanta duka kayan ƙawa ne na mata da alama ba ta wasa da kwalliya. Madam, matar abokin yallaɓai ce ya ce a yi mata iso. Samuel ya faɗa da gurɓatacciyar hausarsa sai ta saki fuska tana matsawa gefe gami da cewa bismillah ki shigo sa'ajiyar suna ciki. To na gode ta ambata cikin fara'a tana shigowa. Zaran ta gaba tana fiye da ita a baya bismillah zauna bari ne musu magana. Ta faɗa tana nuna mata wajen zama cikin fara'a ta soma. Ta soma zama tana cewa oke to amma ba ke ce amarya oga haidar ba Rasa amsar da za ta ba ta yi bai kyauta ta yi mata ƙarya ba tunda ba ta san matsayinta da kuma zancen da suka yi ba. Sa'annan kuma hannu guda ba ta son amsa sunan matarsa sam sai ta kiɗa kai cikin murmushi i eh, masha Allah. Hala kai ya ɗauki caji bai gaya miki zuwa na ba. Na zo ne za mu wuce tare da ku can wajen taron, tare da yallaɓe za mu tafi. So kuma an kira su babu damar su dawo gida su shirya. Su shirya ɗin mu wuce tare sai ya ce kawai da zo mu wuce tare da ku. Ni matar abokinsa ce kuma abokin aikinsa da za a ƙara musu girma tare. Sunana Dr. Nasrin. Dole ta dawo ta zauna cikin fara'a tunda da alama su ɗin ba su san komai kan aurenta da yadar ba. Bai kamata kuma ta nuna komai ɗin ba. Ni sunana Zara, ya gida ya yara, murmushi ta sake yi. Gida lafiya lau, yara kuma tukunna. Ita ma sai ta yi murmushi to Allah ya kawo masu albarka. Amin sun amin na gode. Dole ta miƙe ta nufi kicin da kanta abinda ba ta gwada ba ko sau ɗaya da suka zo gidan. Ta yi mamakin ganin kicin ɗin ya haɗa komai da komai na buƙatar girki, ta buɗe firij ta ɗebo ruwa da lemo, ta haɗo da tea da aka dafa tun ɗazun a flax da sauran farfesun kayan ciki ta ajiye mata, sannan ta wuce ciki kiran sa hajja. Ta fito da kayan akwatinta duka tana duba waɗanda za ta saka ranta a ɓaci kawai yake, banda zuwan Nasrin da kuma idanun hajja ita ba babu inda za ta je. Hayaniya ta fara ji daga falon ta daɗu da kuma muryoyi kamar na 'yan gidansu kafin ta ce wani abu a yaniyar ta ji ta doso ɗakin da take. Hafsat ce kan gaba ɗauke da bebinta sai Salma a bayanta, ita ma da nata bebi boy ɗin. Tuni ta soma tafiya sai Yusra daga ƙarshe. Rungume juna suke cike da muna sosai ta ji daɗin zuwansu, abin da ya so sa su su ɓata ma. Su ɓata ma tsokanarta da suka fara yi, Allah ya yanke abinta. Allah ya yanke abin ta hanyar shigowar Nasrin wadda Hajar ta ce ta je wajensu sai ta bi jin daɗin zama. Hira suka shiga inda ita kuma ta hau shiryawa cikin wani les army green da ya yi masifar haɗuwa cikin riga da siket ɗin da ya zauna mata sosai a jiki. Tana shiryawa tana sauraron hirar tasu da alama ita ma Dr. Nasrin ‘yar hira ce, hakanan ba ta da wahalar sabo duk kuwa idan ka ganta a lokacin sai ka tsammaci ta daɗe da sanin cikin ƙanƙanin lokaci suka saba da ita. Tana gama shiryawa duka suka ruɗe da zolayar ta kan irin kyan da ta yi. Haushi ya cika ta ta kasa magana. Bugu da ƙari kuma ma da idanun Nasirin da ke wajen wata ke zaune gefe tana ta murmushi, tana kallon su. Yanayin su da haɗin kansu yadda suke baba da juna da alamar akwai shakuwa mai ƙarfi a tsakaninsu. Motoci uku masu tsananin kyau da tsari ne suka ɗebe su daga gidan Aliyu Haidar zuwa inda za a gabatar da taron. a babbar hedikwatar sojojin da ke garin Abuja. Tun daga waje za ka fahimci lallai babban taro ake abu nasu maganin a kwaɓe su. Ko ina jami'ai ne da ke ba wajen tsaro da kariya ta ko ina komai na tafiya kan tsari. Duk idanun mutum idan ya ga abun idan mutum ya ga tsari da yanayin wajen sai ya ji sun masa kwarjini lallai soja ba wasa ba ne dole ya haidara ya dinga yi mana kwarjini tana ji su salwa suna faɗin hakan ita dai na ta idanu ba tare da ta ce komai babba ba tare da ta ce komai ba babban waje ne buɗaɗɗe wanda aka tanada saboda taro irin wannan kujeru ne bisa tsari wajen wajen baƙi da manyan baƙi daban wajen zaman sojoji da ma waɗanda za a ƙara wa girma daban sun zo a kan lokaci ne hakan ya sanya suka samu waje mai kyau da za su iya hangen dukkan yadda abubuwa za su wakana wanda hafsat ce ta haura ta hango musu ta dace wajen suka zauna da kyau hafsat gaskiya kin iya zaɓen wajen zama Zan gadiya da kyau wallahi. Cewar Dr. Nasrin tana gyara zaman handbag ɗinta tare da gyara zamanta da kyau. Wanda zaman su babu ya wajen ya soma cika da jama'a. Aka kuma fara gabatar da 'yan wasu abubuwa kafin a shiga muhimman taron. Don masu sauraro a nan za mu dakata. shawarar da kasancewa tare da ni Maman Al'ani.